Matter to make it three. labaran za ji cewar kungiyar likitoci da na kora ta kasa ta fara yajin aikin gargaɗi a mako ɗaya majalisar dattawa ta sauke shugaban kotun ɗahar ma'aikata ta ƙasa daga kan kujerarsa idan lokacin da ministan abin yansan muke fatali ya tara kwamitin da aka kafa domin yin bincike kan kashe-kashen da aka yaɗa na hukumin jihar rivers da ƙetare ƙasar afirka ta kuma karɓi shugabancin ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin arziki ta duniya g20 daga daga hannun brazil alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da yammaci da fatan ana kasancewa da arewa rediyo cikin ƙoshin lafiya yau take laraba ta bawa samu goma sha takwas ga watan jumada ula dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira daga yan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makatin komawa zuwa madina daidai kenan da 20 ga watan nuwamba na shekara 2024 miladiya suna na Abdul abdulmomin abakar tsanyawa da zan kasance da a wannan lokaci a gobe ne ake sa ran cewa gwamnan jihar kano injiniya kabir yusuf zai jagoranci don yaran nan da aka tsare tsawon watanni da dama bayan da aka zarge su da ba da gudunmuwa a zanga-zangar yunwa da aka gwara faɗin najeriya da janar na hukumar hizba ta jihar kano abba sofi ne ya bayyana haka a yau yayin wata ziyara da ya kai cibiyar da aka tsare yaran domin saita tunaninsu kafin a danka su ga iyayensa nan kano malam sufi ya bayyana cewa gwamnan kano abba kabir yusuf ne zai jagoranci taron miƙa yaran ga iyayensa gobe da zarar ya dawo daga tafiyar aiki da je a zantawarsu da wakilin ma'adadalla da farin gida matasan sun bayyana jin daɗin su bisa kulawar da suka samu a hannun jami'an gwamnatin kano bayan da suka shafe wasu lokuta cikin kunci da yunwa sakamakon tsare su da aka yi tsawon watanni a birnin tarayya abuja kamar yadda suka yi wakilin namu ƙarin bayani da mun fuskanci kalubale iri-iri gaskiya muna yi wa wanda nan gaba kada hakan ta faru saboda gaskiya mu Allah ya taimake mu ubangiji ya taimake mu kasa ya yafe mana amma mu zama liya ce nan gaba su za ƙara yafe musu saboda gaskiya ba mu na nan wai za mu kawo wannan matakin ba a wannan dan lokacin da muka samu gwamna mun dauke shi a matsayin mahaifinmu ya ce mu yayin sa mun dauke shi a matsayin mahaifinmu yawa insha Allah ba za mu ba shi kunya ba za mu kasance ƴaƴaye na gari da kadu na gari a jihar Kano kuma muna fatan a cikin mutanen mu insha Allah za mu ba da mamaki a Najeriya ma gaba daya dukan mu za mu kasance gaba daya ana alfahari da mu a jihar Kano wa Najeriya gaba ita kuwa matashiyar mai asalin yar asalin jihar sokoto hamdiya sidi sharif ta na afuwar gwamnatin jihar sokoto bisa kalaman da ta kan taɓarɓarewa al'amuran tsaro a fadin jihar inda aka zarge ta da batanci ga iyalan gwamnan jihar ahmad aliyu a cikin wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafin ta na tiktok a yau matashiyar ta bayyana damar ta akan kalaman da ta wallafa a shafukan sada zumunta tun da farko tana mai cewa hakan bai dace ba a matsayinta na musulma kuma 'yar asalin jihar sokoto akwai wasu kalamai da na yi amfani da su cikin bidiyon da nake bada misali da matar gwamna da kuma to don Allah akan wannan bidiyo ina mai ba da haƙuri a matsayina na mace kuma musulma kalaman sun yi tsauri a idadin shekuna bai kamata a ce ni ce na faɗi su ba sannan kuma da nake cewa um, waɗanda aka kora daga gidansu ko aka kone musu ƙauyen su suka rasa muhalli sakamakon suna kwanciya kan titi su zo su gudu gidajen gwamnati su shiga wannan kalaman na wasu ma na janye dan Allah dan annabi a yi haƙuri babu wanda yake da hurumi ya buɗe gidan gwamnati ya shiga idan har ba gwamnati ce ta ba shi dama ba to saboda Ya haka na janye kalamai na idan ba manta ba matashiyar hamdiya ta zargin cewa ana yi mata fyaɗe a ƙauyukan jihar sokoto saboda matsalar tsaro da ake fama da ita tare da kuma ba tare da kuma gwamnati ta yi yunkuri na ɗaukar mataki ba a cikin faifan bidiyon da ya kawo cece kuce tare da bayanar kama ta da ta ce gwamnan jihar ya yi matashiyar ta buƙaci al'ummar da ke zaune a sassan jihar da ke fama da matsalar tsaro da su yi ƙaura zuwa fadar gwamnatin jihar domin samun mafita kafin yanzu ta da janye kalaman nata shugaban kwamitin bincike kan hadarin kifewar tankar mai da aka samu a garin majiya na karamar hukumar taura jihar jigawa dig hafizu muhammad ino mai ritaya ya gaba da rahoton sakamakon binciken da suka yi ga gwamna umar na namadi hakan na zuwa ne yayin da kwamitin ya tabbatar da rasuwar mutane mai tun da tara sakamakon fashewar tankar man da aka samu a ranar goma sha hudu ga wata oktoban bana ya ce babbar manufar kafa a kwamitin shine gano dalilan da suka sababa tashin wutar tare da bayar gwamnati shawarar kaucewa sake fuskantar irin haka nan gaba a nasa a tsokacin gwamna na madi ya yaba wa kokarin kwamitin wajen kammala aikin sa kan lokaci tare da basu tabbacin cewar gwamnati za ta nazari kan rahoton sannan ta gaggawa Daukar matakan da suka dace gwamnatin tarayya ta ce kanan yara a kasar nan sun fi fama da kangin talauci fiye da manyan mutane ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren ci ta riƙe sanata bakar bagudu ne ya bayyana haka yayin bikin ranar ƙananan yara ta bana bagudu wanda ya samu kirkin babban sakatare na ma'aikatar vincent obi ya ce bangare goma da ake dogara da sun gudu bugar talauci sun hada da fannin tsarkacen ruwan sha sai da radishan muhalli tsaftar muhalli da abinci mai gina jiki da lafiya da kuma fannin ilimi ya kuma ce an ɗora binciken da suka yi akan kaso 26 cikin 100 na ƙananan yara da suke zuwa makarantar firamare da kaso 25 cikin 100 na ƙananan yara da ke zuwa makarantar ƙaramar sakandare kenan sai kaso 24 cikin 100 na ƙananan yara da suke zuwa manyan makarantu sakandare a najeriya ta ƙungiyar likitoci da na haƙora ta ƙasa ta jira da matsayarta na ci gaba da yajin aikin gargaɗi na kwanaki bakwai da ta fara ta da ɗaukar mataki na gaba muddin gwamnatin tarayya ta kasa biya mata bukatunta. shugaban kungiyar na kasa farfesa muhammad a muhammad shi ne ya haka a nan birnin kano yayin wani taron manema labarai ya bayan fara yajin aikin da suka faɗin ƙasar nan tun daga ranar litinin a hirarsa da manema labarai ya ce sun ce matsayar tafiya yajin aikin ne yayin babban taron su na kori wanda aka yi ranar sha ɗaya ga watan nuwamba da muke ciki taron dai ya biyo bayan karewar don kwanaki ɗaya da suka bawa gwamnatin tarayya wanda ya ce gwamnati ta yi fatali da shi shugaban kasa bola tinubu ya amince da rushe yan hukumar gwamnar jami'ar ilanda zuka da ke aukan nan bara tare da sauke farfesa banan ifeanyi odo daga kan matsayin sabon shugaban jami'ar da kuma uwar gida rosemary ifeomon koki daga kan matsayin magatakarda majalisar gudanarwar jami'ar ƙarƙashin ambassador greg zumban baduwe ta hada da mambobin tabbiyar hafiz oladejo sai augustine oyedebelu da injiniya aminu ran osahun da kuma general funshi oyani yan mai ritaya sanar da mashawarcinsa na musamman da shugaban kasa kan hada labarai bayan onana ya fitar ya ce sauke su daga kan matsayin ya biyo bayan gaba da rahoton bincike na nada su da aka kan matsayin ko ko mukamman kenan ba bisa ka'ida ba kazalika tinubu ya amince da cire injiniya oheku muhammad salami daga kan matsayin uban jami'ar sannan kuma shugaban gwanarwar jami'ar lafiya ta gwamnatin tarayya da ke otupon na jihar benue sannan kuma gwamnan jihar edo monday opebolo ya amince da rusa majalisun ganarwa na dukkanin manyan makarantun jihar da suka hada da jami'ar ambrose ali da ke efoma haka zalika gwamnan ya kuma amince da koran ma'aikatan asibitin kwaro na edo da kuma asibitin stella obasanjo da ke birnin birnin daga aiki ba tare da bata lokaci ba amincewar daukar matakan na kunshi ne cikin wata sanarwa ta musamman daga watan jiha ta fitar mai dauke da kwanan wata ashirin ga watan nuwambar da muke ciki dauke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar umar ehikelo kamar yadda babban sakataren labaran gwamnan jihar edo fai ituwa ya fitar da sanarwa a wannan rana yau ne wasu jami'an 'yan sanda da wani soja suka yi artaba ya gani lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani mai wucewa a wajen da safiyar yau rahotanni sun bayyana cewar lamarin ya faru da unguwar unguwa cara bayan wata takaddama tsakanin 'yan sanda da ke aikin bincike da wani soja yayin da sojan ya zo wucewa a kan babur wani ganau ba jiyar ba ya ce sojan ya amincewa cewa bincike shi yayin da 'yan sandan ke kokarin kwace babur ɗin nasa yayin da ake ci gaba da sayan san ne aka harbe wani mutum har lahira yayin da wasu uku suka samu raunuka a lokacin da sojin da tawagar 'yan sanda da ke bakin aiki suke baiwa hamata iska hukumar tsaro ta civil defense ta kama wasu mutane goma sha hudu da ake zargi da laifin kare dokar bangaren zartarwa wadda kenan wadda aka samar a jihar adamawa domin haramta zirga-zirgar dabbobi a fadin jihar a cewar suna da jami'ar labaran hukumar dsc ya kwani da baba ya fitar ya ce rashin ofishinsu na hong shine ya gudanar da sumame ta da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro dokar zartarwar wacce gwamna amadu ta ya bayar na da nufin hana rikicin manoma da makiyaya da kuma tabbatar da tsaron jama'a an ba da umarnin dace da zirga-zirgar ne don take a faɗin ƙana hukumar jihar guda da ɗaya. rahotanni na bayyana cewa an kashe wani dan sanda yau laraba yayin da sun bindiga suka kai hari kan togar jami'an sun a kan hanyar asaga na karamar hukumar ohafiya ta jihar abia mummunan lamarin wanda ya sa bin jikatar mutane biyu rahotanni sun bayyana cewa ya faru ne da karfe bakwai da rabi na safiyar yau sun kara da cewar jami'an 'yan sandan na kan sintiri ne da su gungun matasa kimanin su shida suka tsare sun da suka kashe mutum ɗaya da biyu suka samu raunuka yadda lokacin da suke tsorewa zuwa cikin daji ko da haka tuntuɓi jami'a da jama'a nan da 'yan sandan jihar abia mawuyin tilaka ya ce ba shi da cikakken bayani kan harin har zuwa lokacin da muke baku wannan labari idan muka bar bangaren tsaro kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ƙasa ta miƙa takardar shaidar cin zaɓe ga rababban gwamnan jihar ondo mekiya da tiwa da mataimakinsa belami olayide kwamishinan hukumar na ƙasa rashin da farfesa kulle ajayi shi ne miƙa takardar shaidar cin zaɓen a abuja a gaba hakan na zuwa ne kwanaki hudu bayan da aina kaɗan ta ayyana yadda tiwa a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna da aka yi ranar asabar a yadda tiwa wanda ke wakiltar jami'ar apc ya doke abuna ajayi na jami'ar pdp da wasu 'yan takara har goma sha biyar majalisar dattawa ta yi amfani da sashi na ɗari da da bakwai ɗaya cikin baka wajen tsige shugaban kotun ɗahar ma'aikata ƙasa yakubu umar daga kan shugabancin kotun an sauke shi daga kan shugabancin kotun sakamakon zarge-zarge na aikata rashin ɗa'a sauke shi daga kan matsayin ya ba da damar tabbatar da abdullahi bello a matsayin halastaccen shugaban kotun ɗara ma'aikata ta najeriya toci 84 wanda ya kai kaso biyu cikin uku na mafi rinja majalisar ne suka saka hannu kan sauke shi daga kan matsayin ta da amincewa da tura matsayar da suka ɗauka zuwa ga shugaban ƙasa bola tinubu domin ɗaukar mataki na gaba wani bangaren kuma na labaran ƙasa na ƙetare majalisar dattawa ta buƙaci rundunar sojin najeriya da ta haɗa kai da mazauna garuruwa domin samar da wani tsari na magance kai musu hare-hare a nan gaba roƙon dai yana ƙunshe ne cikin wani ƙuduri da majalisar ta amince da shi biyo bayan gargaɗin da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar sanata yahaya abdullahi ya gabatar kan bullar mayakan tsara baya na ƙungiyar lakurawa a wasu sanar jihohin kebbi da sokoto har ma suka hana kasoji ashirin a garin mora a ranar takwas ga watan da muke ciki yayin muhawara kan ƙudurin 'yan majalisar dattawan sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta ɗauki kwakwaran mataki na dakile hare-haren ƙungiyar a yankunan a nan gaba yan majalisar dattawan sun yi gargaɗin cewa rashin ɗaukar matakin da ya kamata zai ba wa ƙungiyar 'yan ta'adda ta lakurawa damar fara da ayyukanta tare da fantsama zuwa sauran sassa na arewacin najeriya da kuma yin barazana ga sha'anin zaman lafiyar ƙasar nan. majalisar wakilai ta hori kwamitin ta mai kula da harkokin inshora da bincike na ƙurilla akan wasu kudaden inshora da suka makale har sama da naira biliyan talatin wanda ake kirarin mallakin da ta ƙasa da ofishin shugabar ma'aikata ta ƙasa da kuma ma'aikatar tsaro ta ƙasa ne majalisar wakilan ta ce rashin warware matsalar na da alaƙa da yin aiki da sashi na 57 na dokar inshora ta 2023 da sashi na 4 karamin sashi na biyar na dokar fansho da aka garan bawul ta shekarar 2014 da sauran dokoki an cimma matsayar ne dai bayan amincewa da na da dan majalisa mai ketar gumi da bukwai daga jihar zamfara suleiman gumi ya gabatar a wannan rana ya ce yayin da har yanzu ake tafiyar da harkokin inshorar najeriya da tsaffin dokoki akwai tarin kalubale da bangaren ke fuskanta ministan abuja ya buki ya bata da goro da ya tara kwamitin bincike da gwamnatin jihar rivers ta kafa domin yin bincike kan kashe-kashe da kone-kone ta da lalata kadarin gwamnati da aka wasu daga shan kana hukumin jihar idan ba manta ba gwamna sin bara ya kaddamar da kwamitin mutane bakwai a ƙashin mai shari'a ibrahim minakiri a farkon watan oktoba inda aka bashi wa abin wata ɗaya da domin kammala aikinsa kwamitin ya gaici ministan ta hanyar wallafa sanarwar a shafukan jaridu da ake masa da sako mai ɗauki da sanin shugaban kwamitin wadda aka bayyana da akan cewar ya bayyana gaban su kenan a jiya 19 ga watan Nuwamba sai dai a jawabin da ta gabatar a ƙarshen zaman kwamitin na jiya mai shari'a Nina Kari ta ce ministan Abuja bai amsa ga gayyatar su ba wata babbar kotun tarayya da ke zaman ta birnin hakurin jihar ondo ta ji ne lokacin yanke hukunci akan wata kara da aka shigar da banta wadda ke kalubalantar cancantar mataimakin gwamnan jihar ondo mataimakin gwamnan jihar ondo bauta walayi ne a matsayin wanda yawa gwamnan takara ta mataimaki a zaben da aka kammala a sabar din da ta gabata yayin zaman kotun na yau an ga fuskokin manyan lauyoyi masu lambar kwarewa ta sa'an har guda shida da suka je kotun domin ba da kariya ga wanda ake tuma dan takarar gwamnan jihar rajin da pdp a bola ajayi ne ya shigar da kara garin babbar kotun tarayya lauyan san doka san ya balancin cancantar tsayawa takararsa ta mataimaki a ƙarƙashin jam'iyyar apc kama ba a cimillar naira triliyan daya da biliyan ɗari hudu da goma sha daya tsakanin matakan gwamnatocin kasar nan guda uku a matsayin kasar su na watan oktoba da ya gabata wadda sanarwa da ofishin makaranta hindar na kasa ya fitar ta ce an raba kudaden ne a taron da aka yi a watan nuwamba da muke ciki inda kwamitin rabon arzikin kasar ya yi taron sa a jihar bauchi taron na watan nuwambar bana ya gudana ne bayan taron majalisar kuɗi ta ƙasa da tattalin arziki na bana wanda gwamnatin jihar bauchi ta ɗauki nauyin shiryawa sanar da akwai wata rabon arzikin kasar ya fitar ya nuna cewa an samu jimillar kudaden shiga har naira triliyan biyu da a watan oktoban da ya gabata mai shari'a ko ma mai shari'a ministan shari'a ko babban lauyan gwamnatin tarayya da tim fado nisan ya ce gwamnatin tarayya ta kuda naira kawo ƙarshen hukunce-hukunce masu cin karo da juna da wasu kotuna ke yankewa a ƙasar nan ya ce gyaran da ake sai wa bangaren shari'a a najeriya a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa bola tinubu na da manufar ƙara zabar da ci gaba ta rungin ƙasa ministan wanda ya bayyana haka domin ɗalorin yayin fara wani taron kwanaki uku da aka shirya kan yi wa bangaren shari'a garin bawul taron wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta shirya na tare ne ko kuma tallafi tallafin ƙungiyar tarayyar turai shirin na kitu mai yaƙi da cin hanci a faɗin duniya ne ya ɗauki nauyinsa. karfe 6 da mintuna goma sha bakwai a karamar hukumar warawa da ke nan jihar kano haka abin yake a tare da ke nan cikin birnin kano biyar ke da mintuna goma sha bakwai a wajen gmt da ghana kasa da ketare ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.4 a zangon fm za a iya bibiyar mota da kallon mu kai tsaye a shafin mu na facebook kan arewa rediyo 93.1 ne biya sama da miliyan daya za ma iya lekawa shafin mu na instagram kan arewa rediyo 93.1 sannan za ma iya kasancewa da arewa rediyo ko na faɗin duniya ta da mu na internet kan arewa rediyo.com don kubura matsalaka tsallaka ƙetare falawa daga nahiyar afirka inda a ƙasar afirka ta kudu ta karbi shugabancin ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin turariki na duniya g20 inda ta zama ƙasa ta farko a afirka ta jagoranci ƙungiyar masu ƙarfin turariki a faɗin duniya a gwanar da bikin miƙa ragamar ne a ran talata yan taron g20 da aka birnin rio de janeiro na kasar brazil shugaban ƙasar brazil luis na lula da silva ya mika mulkin ƙungiyar ne a hukumanci